This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Jummai Ali tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya muna son mu ji ra'ayin ku masu sauraron mu akan cece kucen da ake yi dangane da zaben sanata saraki da dan majalisa dogara a zaman shugaban majalisar dattijai da kakakin majalisar wakilai. To amma kafin mu buɗe layukan waya lauyan tsarin mulki yusha'u waziri mamman zai yi mana fashin baki dangane da zargin da ake cewa zaben shugabannin majalisar bai halatta ba ko da yake tuni dama wani bangare na 'yan majalisar ya garzaya ko kuma zai garzaya zuwa kotu yana buƙatar a soke zaben ana kuma ci gaba da taron manyan hafsoshin najeriya chadi da nijar da kuma benin da ƙasar kamaru akan dabarun yaƙi da 'yan boko haram shi ma muna da rahoto a saboda haka a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na muryar amurka domin jin bayani jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar burundi ya ce za a jinkirta zaben shugaban kasar da aka shida gudanarwa bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku a yau laraba shugaba pierre nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta matsar da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuli har ila yau shugaban ya matsar da zaben 'yan majalisar kasar haɗe da na dattawa shugabannin kasashen gabashin afirka da majalisar ɗinkin duniya ne suka nemi nkurunziza da ya jinkirta zaben domin a samu a dakile boron da kasar ke fama da shi zanga-zangar dai ta barke ne tun bayan da nkurunziza ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaɓe mai zuwa wanda 'yan adawa suka ce ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar da ya ce a yi wa'adi biyu sai dai masu goyon bayansa sun ce hakan bai saba kundin tsarin mulkin ƙasar ba domin 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a wa'adinsa na farko shugaban amurka barack obama ya ba da umarnin aikawa da ƙarin dakarun ƙasar masu horarwa su 450 zuwa iraki a matsayin wani sabon yunkuri na kwato garin ramadi babban lardin ambar da mayakan isis suka kwace a watan da ya gabata fadar white house ta ce waɗannan dakarun za su haɗe ne da guda 3,100 da ke samar da horarwa a ƙasar ta iraki sai dai shugaba obama ya ci gaba da kore yiwuwar ta sake aikawa da mayakan ƙasa bayan da suka fice a ƙasar a shekarar 2011 a wasarwa da aka fitar ta nuna cewa shugaba obama ya ba da umarnin aikawa da karin dakarun ne bayan da firayim ministan iraki haidar al'abadi ya nemi taimakon amurkan jami'ai sun ce shirin zai kuma hada da kafa wani sabon sansanin ba da horo a lardin anbar domin baiwa mayakan 'yan sunni karin goyon baya da ake ganin yana da muhimmanci ga yankurin da ake yi na sake kwato yankin anbar daga hannun 'yan tawayen ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani dan kunar bakin wake ya tada wani bam a wani tsohon wajen tarihi na masu ibadar gargajiya da ke kudancin kasar masar lamarin da ya raunata mutane hudu jami'an kasar sun ce harin ya kai ga 'yan sanda sun harbe wasu mutane biyu sannan dukkanin waɗanda suka raunata babu masu yawon shakatawa a cikinsu wajen ibadar wanda ke birnin luxor na ɗaya daga cikin wuraren da hukumar adana tarihi ta majalisar ɗinkin duniya ta unesco ta ware wanda wuri ne da ke jan hankulan masu yawon shakatawa na ciki da na wajen kasar ta masar zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari a 'yan shekarun nan masu kaifin kishin islama sun sha kai hare-hare a yankin sana da ke masar inda suka fi mai da hankali kan jami'an tsaro waɗannan hare-hare sun yi kamari ne tun bayan da babban hafsan sojin ƙasar kuma shugaba mai ci a yanzu abdul fatah al-sisi ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar muhammad mursi a shekarar 2013 da ƙarshe hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta ce ta dakatar da shirin tantance masu neman a basu damar ɗaukar ɗawainiyar gasar ƙwallon ƙafa wadda za a yi a shekara ta dubu biyu da da ashirin shida saboda abin fallasar cin hanci da ya danganci hukumar babban sakataren hukumar fifa jeremy vike ya ce zai zama sakarci a fara wannan shiri a yanzu mr vike ya yi wannan furuci ne a yau laraba wajen wani taron 'yan jarida a ƙasar rasha tun da farko an shirya cewa wajen taron wakilan fifa da za a yi a baɗi idan allah ya kai mu a ƙasar malaysia ne ake shirin zaben ƙasar da za ta ɗauki ɗawainar gasar da za a yi a shekara ta 2026 to amma a yanzu ba a tantance lokacin da za a yanke shawara akan wannan batu ba ana tsammanin amurka da ƙasar kanada da mexico da kuma wasu ƙasashen turai suna daga cikin waɗanda kila su nemi a ba su damar ɗaukar ɗawainiyar gudanar da wannan gasa da za a gudanar a shekarar ta 2026 Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An da yi zaben shugabannin majalisar Najeriya amma ta bar baya da kura domin ana ta cece ku ce. Daga masu cewa zaben ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya sai masu cewa zaben bai halatta ba. Wasu ma sun garzaya ko kuma za su garzaya a kotu akan wannan batu. To na tuntuɓi sanannen lauyan tsarin mulki Yusha'u Wazirin Mamman da ya yi mana fashin baƙi. Da farko ya bayyana mana tsarin zaben shugabannin majalisa. Dama ka'irin shi ne sabon wanda aka zaba sabo wanda ba rantsar da shi ba da makaman ba wanda suka ci zaɓe suka sake dawo ba eh. wanda aka zaɓe su sarki ko ma ko wanda aka zaɓe ko wanda ma suka ci zaɓe tun da wancan ofisin ta ƙare eh. sabuwar teno ne to dole ne shugaban majalisa shi ne zai rantsar da su ka'idan kenan ba wai domin ba rantsar da kai ba za ka yi zaɓe ba a'a dama sai kun zo kun yi zaɓe ka a rantsar da ku domin shi ma kafin ya rantsar da ku samu damar rantsar da ku sai an rantsar da shi tukun kafin ya samu damar rantsar da to kaka tsara kaka kenan to to yanzu to ya kenan batun na na yanzu din nan tunda shi tsohon shugaban majalisa David Mark ya ajiye aka zaɓi sa kuma kamar yadda ka ce tunda wa'adinsu ya ƙare dole duka sai an rantsar da su to wannan zaɓe da ake ta surutu a kai me ƙa'ida yi abin nan don wasu sun garzaya ma zuwa kotu. Eh, To a saboda haka zaben da aka yi bai yi ba kenan? A zaben da aka yi ya yi a ka'irance sai dai in akwai maganar kuriya ko yawan jama'a shine kawai amma a zaben da aka yi ka'idar dama shine wa'annan eh, shugaban majalisa shi za a rantsar da shi daga nan ya zo rantsar da wa'annan za sai an yi zaben nashi kafin shi kuma a zo a rantsar da su kuma yawan nan zaben sauran sauran jam'iyya. a saboda haka su wakilan da suka zaɓe shi ɗin, an yi daidai kenan an yi daidai kenan mu haka ne ka'idan da ake bi in farko haka ake yi to to akwai yiwuwar cewa su wa'anda suka je kotu ɗinnan, za su samu bisa korafan da suka yi za su samu nasara akwai yiwuwar za a iya soke wannan zaben ko kuwa shi kenan eh to zai yi wuya kai tsaye mutum ya ce za su yi nasara ko ba za su yi nasara ba amma a ƙa'idance wayannan hanyoyin da suka bi suka yi zaɓe sun bi ka'idan da ainihin dama national assembly suke bi tun farko dama wannan abubuwa tana nan a tsarin mulki tsari ne wanda suka saba yi shekara da shekaru to kuma sun bi shi an wannan ya zo daidai da ainihin abin da kundin tsarin mulki ya tanada dama abin da ke da mahimmanci ya kamata da mutane su gane shi ne abubuwa guda biyu ne na farko shin taron da aka yi din shi clark ne ya shugabanci wannan taron na ɗaya kenan na biyu idan suka yi zaɓe aka rantsar da su shi ya rantsar da ainihin shugaban senate president to daga nan senate president kuma sai rantsar da sauran dama ka'idan kenan in aka bi wannan ka'idodin shi kenan ba matsala a saboda haka ba yanda za a samu cewa shi clark din ya yi kuskure? eh za a iya samu mana kuskuren da zai iya yi shine idan in da bi in bai zaɓe daidai ba to an aka je kotu dole kotu ta rusar da wannan misali idan lokacin da aka zo za a yi zaɓe aka sanar cewa mutanen ba su kai ba su famin koro mutum da an ce waɗansu sun tafi mutum da shugaban ƙasa to kafin su zo idan jama'an da suke nan ba su kai Uh, one third ne nake tsammani in ba su ce one third ba sun gaba za a ce zaben ya zo amma yawan jama'a da suke gudu sun fi one third shi nan zaɓe ya yi. ko da yanzu su kamar su wa'anda suka kai ƙara ɗin ai suna zargin akan cewa an yaudare su ne suka tafi wannan taro to misali in suka je kotu suka tabbatar da a kotu akan cewa an yaudare su ne ana iya sauke wannan zaben in suna da hujja. eto eh yaudara wani abu ne daban wanda mutum sai ya tabbatar da shi amma ai dama kowa san cewa kundin tsarin um, kowa san cewa an ba da sanarwa za a yi taro ranar talata karfe goma za a fara to in an ce za a yi taro a yi zaɓe a yi wayan abubuwa kai baka biyo ba ka je wani taro daban kaga wannan ka ma kanka ko mutane ya kamata su fahimci abubuwa a dinga sanin tarihi a dinga amfani da tarihi a don a gane yaron da za a yi lokacin da aka yi zaɓi tambuwal kowa ya ga abubuwan da suka faru yadda aka yi aka yi aka yi ba a so amma su suka je suka zo suka zaɓe su kuma ya zo har ya gama mulkin sa to shi to yana abubuwa shi ne idan za a yi taro ka tashi ka ji wani guri daban to daga ba sai ce maka sorry ka ce ya hakuri kawai ba wani abu an gan gama ai hakuri to mafi yawan lokaci jama'a ya kamata su gane in ma ko wani abu sai a yi shi kafin wannan rana duk wani shirin da za a yi a gama shiri amma majalisa suna zaman su ka je taro da shugaban kasa ka ga wannan gaskiya an yi kuskure da ya kamata sai a ɗinke magana nan tun kafin a zo majalisa na ka ɗinke magana haka shi kenan sai a zo a yi abin da ya kamata a yi. lauya yusha'u waziri kenan kuma akan wannan batu muke son jin ra'ayinku to amma kafin mu buɗe layukan waya za mu leƙa zauren taron da hafsoshin sojan najeriya da makwabtanta jamhuriyar nijar da chadi da kamaru da kuma benin suke yi domin tsara dabarun yaƙi da boko haram wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya aiko mana da wannan rahoto The purpose is to come and align. Manufar ita ce haɗa hancin tsare-tsaren mu su zama bai ɗaya don ƙarfafa ko fara aikin rundunar ta haɗin gwiwar ƙasashen don yaƙi da Boko Haram. Sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya Ismail Aliyu ke jawabi a madadin hafsan hasoshin tsaron rundunonin Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade. a lokacin da taron hafsoshin sojan kasashen tafkin Chadi ya kai ganiya a nan Abuja. Now we have a more A yanzu dai rundunar na da kwamanda ɗaya da ke ba dukkan kasashen umarni inda kuma Najeriya ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan ɗari don gudanar da wannan aikin. Allah ya taimake mu Allah ya ba mu shugaban ƙasa mai tausayi kuma wanda hankalinsa ya koma ga zaman lafiya ga ƙasar nan. Tarukan da aka yi daga baya kullum an samu taimako daga ƙasashe kamar Ingila ta ba da taimako afirka ta tsakiya ita ma ta taimaka nigeria ta yi alkawarin za taimakon dola miliyan ɗari. faɗan nan a cikin najeriya ake shi sosai dole wannan mu zauna mu ga mun taimaka wannan abu an ci nasara a kansa duk abin da shugabannin sojoji suka yi chief of defense suka yi yau duk mun amince abin da suka yi ba wani bata lokaci wannan ya nuna lalle shugabannin mu su shugabannin kasashe na sun ga wannan abu dole a haɗa kai a yi sojoji mu sun haɗa kai dole a yi wannan abu haka mu ma manyan sakatori ministoci mun haɗu dole ne yanzu mu yi wannan abu wannan faɗa ne namu ne ba najeriya bane kuma ba a west africa ba wannan fada ne da ke faro ko ina babban sakataren hukumar tafkin chadi da ke da helkwata a birnin injamina injiniya sunusi imrana ya yi karin bayani kan wasu kudaden ma da ake bukata don wasu ayyukan tsaro a yankunan da suka fi ɗanɗana kudar boko haram ana maganan sefa ce 38 da rabi biliyan za a ba wa su shugabannin kasashe shawara da su suka ce a tsara abin cewa waɗannan ayyuka idan an yi su yanzu aikin gaggawa wanda zai ɗauki wata goma sha takwas za a yi shi a guraren da suka fi lalacewa a tashi hankali na boko haram ana so a samu ayyuka ƙanana wanda za su sa mutane su samu damar yin ayyuka samarin ma masu wanda ba su kai sun fi yara ba su kai tsofi ba don su ne za su nemo wa iyalinsu abinci a ba su gudunmawar yadda za su yin aiki wasu a ba su jari ya danganta da kasar tana ba da dama a ba da jari kuma za a taimaka mutum wani kuma za a sai kayan aiki ne a bashi a fara mota misali in ba baka kuɗin sa mai ba ma sa ma wani sa'in matsala ne yau an samu na cefane gobe an samu fiye da haka an aji wani abu don dai mutane su samu abin yi shi ma jakadan chadi a nigeria auton ibrahim isa na ganin karfin kasashen kawai ba zai wadatar ba is not just necessary for, for, uh, for for other countries ba kawai abun ya zama wajibi ne akan mu ɗauki mataki kan wannan kalubalen tsaron ba a'a lalle sauran kasashen duniya ma su zo su tallafa mana don ta'addanci kalubale ne da ya addabi dukkan duniyar farkon yarjejeniyar aikin rundunar dai cikin watanni talatin tana buƙatar dala miliyan talatin nasira da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama to kafin mu buɗe layukan waya a ci gaba da shakata da wannan waka ta shugabanni in ya ke shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalaka wanka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi ɗorigima kai ce kai kafi son ai haka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu ta farko a yau ta fito ne daga jihar Plateau. Salamu alaikum. alaikum salam daga karamar hukumar wasi a jihar plateau to muna jan kadawa muke magana sunana abdulrahman amwase amwase to malam abdulrahman muna jan ka amwase amwase muna jan ka an ra'ayinka to gaskiya irin wannan yadda rayuwa yake kasancewa ko ba shugabanci sai an haɗa da hakuri kamar yadda ni da nake ba da shawara abdurrahman amma sai an haɗa da hakuri a ci gaba da addu'a a kan abin da cima buri abdurrahman amwase a tashi lafiya to mun gode malam abdurrahman amwase to daga plateau bari mu sokoto salamu alaikum a ka kashe rediyon ka ko eh a ka kashe rediyon ka ok ta to na kashe to bismillah da wa muke magana da malam musu to muna jin ka Yau, eh, mu ya ra'ayinka to ra'ayi na dai Allah ha babu zaman lahiya ba zaman lahiya kuma Allah ka taimaki Buhari nan jama'a waɗanda ka goyon bayan ne to Allah su ta kokari suna a zan masu na roƙon Allah ka mu zaman lafiya to amin to amin sun amin daga sakwata bari mai baucin yakubu salamu alaikum alaikum wa alaikum salam to muna jin ka eh daga bauchi ne ubalo ne daga bauchi to muna jin ka mi an ra'ayin ka. eh ra'ayina shine akan zaben kakakin majalisa eh gaskiya ni kai na abin bai min daɗi ba har ga Allah yan arewa gaskiya ba su yi amfani da damar su ba musamman yan jam'iyyar APC To, da alama layin mu ta bauchi ta katse, to bari mu yi adamawa. Salamu alaikum. Alaikum. Kana jin mu? Eh, ina ji, ina ji. To, dawa muke magana? Ina magana da Hassan ne daga Mubi, adama. To, mana Hassan muna jin ka. Yau ra'ayi ra'ayina a kan batun taron shugabannin kasashen Afirka namun nan Allah dai sa musa musa sa'a dai da rabo kuma mai albarka Allah ya ba su sa a kan yakin da ake da kungiyar Boko Haram nan. To ga waɗanda yanzu kuka buɗe wannan tasha muna so ne mu ji ra'ayinku game da cece da kucin da ake game da zaben wato shugabannin majalisun dokokin Najeriya. Salamu alaikum Katsina. To da alama layin ta Katsina ta katse. Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna jin ra'ayi ne akan cece kucin da ake yi game da zaben shugabannin majalisun dokokin najeriya salamu alaikum kebi wa alaikum salam aliyu umar ne a wurin ɗan alima daga gwandu ke magana to malam aliyu me an ra'ayinka na shine gaskiya ya dace mutane su lura cewa janar muhammadu buhari mun baya gwamba baya kwarai hakan ya dace mu san irin gudun salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala to da muke magana kina magana da na mataba mai faci bakin kara da yake abuja to mi an ra'ayinka domin allah a wannan zaben ya kamata da ya kai adidi ba domin bai kamata a ce zaɓe a ce ga yadda zaɓe ya taho ba mun zaɓi buhari tak daga sama apc ƙasa har sama apc ne da bai kamata a ce a mana wani abin da majalisa ba ya kamata su su da su dubi ba kuma to muna eh ba rigima muka so su je majalisa ba muna so su nuna mana an yi canji a nuna mu duniya cewa an yi canji daga sama har kasa ba wai mai ganin majalisa ta kawo rudani a majalisa ba kawai za su yi mana zaɓe na kwarai na kirki don Allah. To mun gode da wannan ra'ayi naka sai kuma Kaduna. Salamu alaikum. Alaikum salam. To muna jan. Alhamdulillah. Yawa Isa ɗan garba ne da kai hanyar gara samu naka. To Malam Isa me an ra'ayinka? Yawa a tsarin magana irin ta gaskiya wannan zaɓe da aka yi mu gaskiya bai mana daɗi ba. To muna jin ka. ce wannan tsawon lokaci da a ɗauka mu 'yan jam'iyyar a.b.c ba mu taɓa samun komai a majalisa ba. Da na ɗau dubuci eh, a ba wani ɗan PDP gaskiya wani abin bai dace ba. Saboda haka gaskiya mu ba mu amince da wani abu ba. yawa mu shi ne ra'ayi na wannan al'amari to mun gode da wannan ra'ayi bari mu sake koma birnin kebbi salamu alaikum alaikum salam Suna na abubakar zagi daga birnin kebbi to mana abubakar mai an ra'ayinka ra'ayi na gaskiya allah ni dai wa'annan yan apc din yadda suka yi mun wani ji daɗin shi ba ya kamata su haɗa kawunan su wuri guda to na gode To mu ma mun gode da wannan ra'ayi da kai ka bamu. Ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu nan kusan karfe biyar ne saura kimanin mintoci bakwai na la'asar agogon Washington DC. kuma muna jin ra'ayi ne game da zaben shugabannin wato shugaban majalisar dattijai da kuma kakakin majalisar wakilai. To bari mai zariya. Salamu alaikum. A ah, ka kashe rediyon ka don Allah. Eh na kashe ai. To. Eh suna na Ibrahim Shehu daga kasuwan dan magaji Zaria. To Malam Ibrahim mi an ra'ayinka? Ni ra'ayi na zaɓen shugaba Bukola Saraki ba shi ne aibu ba. Nadin mukami da ya yi ma Eh, da ya yi ma wannan sanata david mark shi ne aiba a wuri ni da kuma ike ikwara maru da ya ba shi mukami shi ne babban matsala da ya yi shi ne matsala a takaici kawai kuma da fatan yan apc za su koma su haɗa kansu don su taimaki jam'iyya su taimaki 'yan najeriya da ƙasarmu gaba ɗaya huta lafiya to mun gode da wannan ra'ayi to bari mu yi taraba salamu alaikum wa alaikum salam kina magana da alhaji ibrahim muhammad karamar hukumar taku jiya taraba to muna jin ka mi an ra'ayinka a gaskiya ra'ayina ni ban ji daɗin wani abin da ya faru ba kuma musamman zan tura wannan rashin mutunci ga sanatocin jihar yankinmu mu gaba ɗaya musamman buka shi halin dume da kuma goje dan jima goje da ɗayan su aka ɗauka ya zama sanar president da mu samu wannan hali ba domin sun rasa ne kawai suka samu a wannan hali kuma bai dace a cewa muna jayayya da pdp a majalisar nan ba mu ma lokacin su ba mu ko kusa da su ba ma yi ya dace a bar mu mu ci karen ba baka domin ma lokacin mu ne amma duk abin da suka yi za su ga sakamakon shi To mun gode da wannan ra'ayi naka muna kuma gode ma sauran masu sauraron mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. zakarun kasar mali 'yan kasance shekaru 20 sun lallasa abokan karawansu 'yan ghana black satellite da ci uku da babu a gasar cin kofin zakarun duniya kasance shekaru 20 wadda ake yi a kasar new zealand ghana da ta dauki wannan kofi shekarar 2009 ta fara wasan a wannan karo ne a matsayin wanda aka kyautata mata zato har kuma ma ta a kan rukunin b bayan ta ba argentina kashi tun daga minti 20 farko na wannan wasa ne 'yan wasan mali suka fara kai hare-hare wadda a karshe suka yi tasiri Coach ɗin Ghana Avram Grant ya yaba wa ɗan wasansa Bernard Mensah da irin abin a zo a gani da ya yi a wasan zumunci da Ghana ta yi da ƙasar Togo inda ta yi wa Togo ci ɗaya mai ban haushi. Avram Grant ya ce ɗan wasan nasa mai shekaru 20 da haihuwa da yake wasansa a Victoria Gimeras yana cikin 'yan wasa da yake lura da su a cikin wannan lokaci kuma yana kyauta zaton cewa akwai wasu kuma da za a gano su nan ba daɗewa ba sai dai ya ƙara da cewa ko shakka babu wannan wasan zumunci da Ghana ta yi da Togo ya tabbatar masa da abin da yake hasashe a ranar Lahadi ne Ghana za ta yi wasan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar dubu biyu da sha bakwai da kasar mauritius a nan ghana kuma ko da ya ce 'yan wasansa sun kimtsa hukumomin chadi sun ce gobe ne kungiyar kwallon kafa ta kasar za ta isa kasar najeriya kai tsaye daga kasar faransa don fara mimmiƙe jiki da yin shiri na fafatawa da super eagles a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta 2017 a birnin kaduna najeriya a jiya ne hukumar nff ta tattauna da jami'an chadi akan yadda za a yi wannan wasa cikin lumana babban sakataren nff muhammad sanusi da ya bayyana wannan labarin ya ce sun samu tattaunawa mai ma'ana da jami'an na chadi Kocin 'yan Barcelona Luis Enrique zai ci gaba da jagorantar kungiyar bayan da ya tsawaita kwanta kwantaraginsa zuwa shekara ɗaya. Kocin mai shekaru 40 da haihuwa ya ɗauki kofin La Liga da Copa del Rey da kuma kofin zakarun Turai a shekarar farko da ya fara aiki da Barcelona. Shugaban Barcelona Joseph Maria Batemo shine ya tabbatar da tsawaita ragin Enrique a ranar Talata. Club ɗin Swansea City ta kasar Ingila ta kusa kammala yarjejeniya da dan wasan tsakiya na Ghana mai wasansa a Olympics Masar ta kasar Faransa Andre Didi Ayo. dan wasan da ke duban lafiyarsa a Swansea City a cikin kakar wannan shekara ce zai kammala kwangilansa da tsohuwar kungiyarsa ta Olympic Masar kuma dai ya riga ya tattauna da wasu kungiyoyin kasar Ingila. Arsenal da Newcastle suna cikin maneman nasa amma yanzu haka dai ya yanke shawarar zuwa Swansea City ta South Wales inda ake duban lafiyarsa. baba ya kuma kiri sashen hausa na murya a kira ghana to kafin mai sallama ga takaitattun labarai shugaban kasar burundi ya ce za a jinkirta zaben shugaban kasar da aka shida gudanarwa bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku a yau laraba shugaba pierre nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta sa matsar wato da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuli har ila yau shugaban ya matsar da zaben 'yan majalisar kasar haɗe da na wato 'yan dattawa shugaban amurka barack obama ya ba da umarnin aikawa da karin dakarun kasar masu horarwa su 450 zuwa iraki To a gaishe ka, masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu cikin shirye-shiryen da za ku ji har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.